بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma biyu ga watan safar a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 22 ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya muna cikin kundi na 17 a wannan littafi na muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma a yau za mu tashi a darasi na 146 a babi na goma sha bakwai babi da ya ce babu akhadhi sadaqati wa man yajuzu lahu akhdhuha tunda dama a kitabu zakani kuma mun yi magana akan abin da ya shafi zakar kuɗi makai magana akan abin da ya shafi zakar dabbobi sai malik ibn anas ya zamana zai rufe bayani akan abin da ya shafi zakar dabbobi sai ya rufe wannan babin da babi guda biyu babi na goma sha bakwai babu akhdhi sadaqati wa man yajuzu lahu akhdhuha babi na goma sha takwas babu ma ja'a fi akhdhi sadaqati wa tashdidi fiha an kullura da muka babi da muka kammala magana kan zakar kuɗi sai kawo kuma babi akan menene alkansu da kuma babi na ukubar wanda bai fitar da zakka ba da ya kawo waɗannan babi guda biyu sai kuma ya ci gaba da batu akan abin da ya shafi zakar dabbobi to a yanzu ya ce babu zai sadaka babin da zai bayanin wanda zai karbi zakka wana ji da ke ko wanda zai karbi zakka raƙuma biyar zakkarsu ita ce akuya ɗaya wannan akuya ɗaya ita ce zakkar wa zai karbe ta lura da ke ku wannan akuyar ita ce zakkar wa zai karbe ta da ƙara kuma 25 zuwa 35 zakkarsu ita ce bintu mahab wannan bitu ba khadu guda ɗaya ita ce zakar wa zai karɓe ta ina fatan kun bayanci magana ta da ke ko shanu talatin za a fitar da tabi'a guda ɗaya ko kuma shanu arba'in musinna guda ɗaya wannan musinna guda ɗaya ko wannan tabi'a guda ɗaya ita ce zakka a cikin shanun waye halatta ya karɓa ina fatan kun yanci magana ta da ke ko hakan nan ah, awaki arba'in guda ɗaya kuna jina da ke ko to yanzu yana da awaki arba'in ya fitar da guda daya wa zai karɓi wannan guda ɗaya miliyan arba'in zakarta na kuɗi miliyan ɗaya wannan miliyan ɗayan ita ce zakar wa zai karɓa shi sa ce babu akhdhi sadaka babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi karɓar zakka ɗaya kenan na biyu wa manya juzu lahu akhdhuha da kuma wanda ya halatta ya karɓe ta akwai wanda ya halatta ya karɓa akwai wanda bai halatta iya karba ba wa man ya juzu ko ma babu akhdhi sadaqa baban da zai magana ka abin da ya shafi karban zakka wa man ya juzu lahu akhdhuha da kuma wanda ya halatta ya karba kaga wa man ya juzu kenan wa eh eh wa ma ya juzu lahu akhdhuha ko dai ma li akilci ma li akilci da abin da ya halatta a karba na zakar kenan wani mun yi bayanin shi a baya cewar baya halatta a karbi sakhala baya halatta a karbi harima baya halatta a karbi amiya kun lura da ke ko sai zama na wa ma din an rinjayar da ghairu akil ni alal akil saboda akwai akwai ma tana zuwa akan man kamar da Allah ta'ala ce fankihu ma tabala kuminan nisa fankihu ma tabala kuminan nisa sai bai ce fankihu man taba ba sai ce ma duk da man tana zuwa ne lil aqil ma kuma lil ghair aqil amma sai Allah ta'ala ce fankihu ma tabala kuminan nisa haka ne ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk da kuma a cikin su akwai mutane akwai mala'iku sai ce mafi samawati bai ce mafi samawati saboda ta bangaren taujihi ba ba ba abin nan qala rahimahullah babu akadi sadaqati wa manya juzu lahu akhdhuha yanzu bayani ya zo mana kan su waye za su karɓi zakka ina za a yi da zakka shine masarifu zakka masarifu az-zakka dama mai ya yace zakka ita ce ibaratun amali makhsusin يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا يصرف في زمن في زمن مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة يعني يصرف إلى جهات مخصوصة أنا بعد زكاة زواج بنغالي كبنتشي سوني إن ذا إبيان سو أكرتين ينسو تيدا إن in ka ji baka ذا أبي za a bai zakka أكو يباك سكتي الحمد لله الحمد لله baka ci menene na gari a ciki baka ciki baka ciki قال باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهد المسكين للغني قال رحمه الله haddasani yahya ya ce yahya ibn da ni wannan an malik daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya allaisi riwayarsa muke karanta a muwatta kyau ko shi kuma asali ya karanta muwatta ne a gaban malaminsa abdurrahman bin shabato a ƙasar spain a yau kenan andalus bayan ya gama karanta littafin sai ya ga ai mai littafin yana rayu tunda yana madina sai ya kama hanyar tafiya madina domin ya sake maimaita karatun a gabansa tun a lokacin malik yana rayu shi sa yake da ruwaya guda a gaban malaminsa ruwaya guda kuma a gaban mai littafi ɗin ya rasu a shekara ta 234 shi yahya ibn yahya allaisi qal an malik daga malik ibn anas shine malaminsa wanda ya rasu a shekara ta 179 an zaid ibn aslam daga malamin malik shine zaidu dan aslam wanda ya rasu shekara ta 136 ana ata bin yasarin daga ata'u dan yasar ata'u dan yasar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ata ibn yasar yana cikin tabi'ai yana cikin tabi'ai ba wai yana cikin sahabbai bane ya rasu shekara ta 99 da hudu, ko kuma 104 nan wuraren yau to kaga yana cikin tabi'ai sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga duk yadda aka yi dai akwai sahabi da ya cire ko kuma ya yi ruwaya ne ta wurin dan wansa tabi tsoraka hadisin hadisi garo ne abin nan abu dawo da ibn maja da imam ahmad da sun roito shi sahabin da bai ambata a cikin ne sa'id ibn abin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hillu sadaqatu zakka ba ta halatta ita ce as-sadaqa zakka ba ta halatta li ghaniyin ga duk wanda yake mawadaci duk wanda yake da abin hannu zakka ba ta halatta a gare shi in ya ci ya ci mai kenan haram in ya ci ya ci haram illa li hamsa sai dai a cikin mawadatan ga mutane biyar sai dai a cikin mawadatan ta halatta ne ga mutane nawa biyar amma in dai mawadaci ne shi baya cikin mutane biyar din nan to zakka ba ta halatta a gare shi ba domin annabi sallallahu ya ce la tahillu sadaqatu li ghani li ghaniyin kowanne mawadaci ghaniyin na kira ce da ta zo fi siyaqi annafiyu kulura ta zo fi siyaq na annafiyu annafiyu din shine la la tahillu sadaqa sadaqa ba ta halatta li ghaniyin ga kowanne mawadaci illa li khamsa sai mawadata biyar jinsi biyar na ɗaya lighazin fi sabilillah sadauki mayaki wanda zai tafi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah gashi mawadaci ne hamshakin attajiri ne ya halatta a ƙara mashi guziri da sadaka nau kenan auli amilin alaiha ko mawadaci ne yake aiki a kan zakka su ne gashi mawadaci amma kuma su suke tara su suke lissafata su aka danka ma harkar saboda ana ganin sun fi ƙarfinta wa in za ka ba da ajiya ka ba da ita inda ba hamshakin mai kuɗi ne saboda haka sai aka sa shi ke jagoranta ko su ne manya a bangaren karbar zakka to kaga wannan aikin da yake yi na aikin zakka banna yana da kaso a ciki masa mutum nawa biyu auli gharimin ko wanda bashi ime katutu gashi mawadaci ne sai kuma ya samu kariyar arziki sai zama kariyar arziki nawa kenan uku kenan auli rajulin ishtaraha ko kuma ga wani mutumin da ya saye ta ya sayi bimalihi da dukiyarsa mawadaci ne kun da ke ko mawadaci ne sai aka ba wani talaka zakar raƙumi sai shi talakan ya sayan mai da raƙumin yanzu wani raƙumi ne wannan ya siya da kudinsa ya halatta ya rike kullum da ke kaga ishtaraha bi mali ya siya ta da kuɗinsa to ta halatta sa ne wani katon aka fitar da shi zakka shi wanda aka ba zakka din shi da yanzu ya za a yi sai da ita ya samu ko dan karamin maraƙi ne ya ɗaure shi kuma ya ɗan yi larurarsa da balance din yana zuwa sai alhajin ya siya. to haka yanzu ya sai sa na mi na zakka ya halatta ya halatta ana faɗa maka hanyoyin da suka halatta ne mawadaci ya mallake shi daga ciki akwai ya saya da kuɗinsa lighazin fi sabilillah daya aw amilin alaiha biyu aw gharimin uku aw rajulin ishtaraha bi malihi hudu ko mutumin da isayeta ta da kuɗinsa hudu kenan aw rajulin lahu jarun miskin ko kuma julin, zakar an baiwa wani mutum ne ko kuma tana halatta ne julin ga wani mutum shi mutumin mawadaci ne amma lahujarun miskin yana da makauci talaka yana makauci talaka kullum da ke ko duka alal miskin sai aka ba da zakar sa ga shi miskini din sai aka ba da zakar sa ga shi miskini ɗin ku lura auli rajulin lahu jarun miskinun miskinun na kira ne miskinun na kira ne auli rajulin ko ga wani mutumin da yake shi mutumin mawadaci ne amma lahu jarun yana da makwabci makwabcin miskinun miskini ne su suddika alal miskin sai aka ba da zakar wannan sa ɗin ga shi wannan miskini ɗin don kaga miskini na biyu ne miskini na farko saboda na biyu ma'arifa ne kuna shi na da kyau ko fa'ahadal miskinu sai shi miskinin ya ba da kyautar wannan raƙumin ko wannan saɗin lilghani ga mawadacin mawadacin zai yi biki ne sai ya ɗauki wannan sanya mai shi aha miskinin aka ba zakar zakar ko lura da ke ko talaka shi aka ba zakka shi kuma talaka yana da makauci mawadaci shi kuma makauci mawadaci an yi mai haihuwa yana da hidima ta haihuwa ko kuma yana da biki dan shi zai yi aure ko shi za ta yi aure sai ya ɗauki rakumin nan sai ce ga wannan ayan kama baki eh a daman zakka aka bashi zakka aka bashi eh shi miskini ne aka bashi zakkar raƙumi ko aka bashi zakkar sa sai ya ɗauki raƙumin ko kuma ya ɗauki sa ɗin ya ba makwacin shi mawadaci da hidima ta kama makwacin ya ce ga wannan aiwa baki eh a'a ba mawadaci bane ƙarfin hali ne kawai yana kallon gaba ne me za ta janyo eh. yana kallon gaba ne ban ji ba muna majalisun karatu ne kun gane karatun da kyau shi talaka ne aka ɗauki raƙumi aka ba shi zakka ko aka ɗauki sa aka ba shi zakka yanzu zakka ta halatta a gare shi ko ba ta halatta ba ta halatta shi kuma yana da makwabci makwabcin mawadaci ne don muna magana ne akan yadda zakka take halatta ga mawadata kullum da ke ko sai ya ɗauki zakkar sai ya ba alhaji ya ci toron kai daidai da akwai hidimar biki suna ya taso ko aure ya taso ga wannan shi ma sai ya sa nashi yanzu ya halatta shi mawadacin ya karba ko bai halatta ba yanzu ya karbi ya karbi eh, raƙumi na sadaka amma ta hanyar kyauta kullum da ke ko shi raƙumin ga shi wannan talaka ɗin zakka ne amma ga shi mai mene menene kyauta ce ƙarfin hali ko mana yana ganin za ta janyo wani abu zai yana ganin za ta janyo wani abu sai dai ya halatta haka ya halatta haka anan salam ya fada kulu anan salam ya fada wannan kenan hadisi a aya kuma wala tamnun tastaqsir wala tamnun tastaqsir kada ka bayar kana son a ƙara maka ga aya ga hadisi ya ce ga kuma aya ta ce kada ka bayar kana son a ƙara maka sai malaman tafsiri suka ce aya tana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idha nuqira fil naqur lura da ke ko da ya halatta wani ya yi bai halatta ga annabi sallama ya ba da kyauta da niyyar wa in za a dawo mishi a karawa. ba wannan baya cikin sifa na manzanni kamar yana hangen abin da ke hannun wasu kenan Ku lura da ke ku, amma talaka da yake ganin <laughs> sai ka ga ya haɗa kwando guda na kaji kwando guda na kaji ka kusan kwando guda na kaji ba kaji uku ko hudu ne a ciki ba da kwai kuma da waye da waye ya kawo ya ce ranka ga wannan hukuce hukuce shi yana da dama in mutum ya gaba ya sa ido ya sa ido ya sa ido ya gaba a dawo mai da shi ba zai iya cewa don Allah ga ba alhaji ya dawo mai da dauke shi kwa yanzu muna magana kitabun zakani to yanzu mun ji mun ji me yake da suna hanyoyi guda guda biyar da suka halatta mawadaci ya ci zakka wana ce da ke ko ita karɓar zakkar sunna ta yi bayani ƙur'ani ya yi bayanin yadda ake ba da ita ƙur'ani ya yi bayanin yadda ake ba da ita ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wannan kaso ne daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nau'uka guda takwas su ake baiwa zakka su ake baiwa zakka mai littafin iziya a babin zakka babi na uku sai kawo fasali na uku ya ce faslun fi bayani man rafu lahu zakka zai yi bayani na waɗanda ake baiwa zakka fasalin zai yi bayani na waɗanda ake baiwa zakka sai ce tudfa'u li ahadi al-asnaf ath samaniya al na fi qawli ta'ala yace ana bada zakka ne ga ɗayan nau'ukan mutane guda takwas da Allah ta'ala ya ambata a faɗinsa da ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masaki. sai ce al-awwalu al na farko a ayar shine Ya yace wa huwa allazi yamliku al yasir shi shine wanda yake mallakar abu kadan allazi la yakfihi li aishihi wanda ba zai iya raye ba zai iya isa shiga rayuwa ba ba zai iya ya mallaki abin da ba zai iya ya ishe shi ga rayuwa ba ta yadda ko da bai iya samun wani abu ba abin da ya mallaka zai isa su hayar su fukara na. biya shekara fa ba zai iya isa shi zuwa shekara ba wa in kana yamliku saban ko da ya zama shi ma ya mallaki abin da ya kai a fitarwa da zakka yana da raƙuma biyar ba ya mallaki sabi ba yana da raƙuma biyar ai ya mallaki sabi ko amma yana da raƙuma biyar za su iya isa ta rayuwa gaba ɗaya qala rahimahullah la kuma bihi wa la bi iyalihi abin ba zai iya tsayawa gare shi da iyalansa gaba ɗaya ba fa inna lahu an ya'khudha zakka ya samu ya karbi zakka sai dai kaga idan aka biyo layi kafin a zo masu ire-iren su kaga akwai akwai almuhim dai alfaqir allazi yamliku a yasir talaka wanda yake mallakar wani abu kaɗan shine alfaqir sai ce al almiskin wa huwa ahwaju min alfaqir ya fi faqiri buƙata wa huwa lazi lashe shay'a lahu jumla shine wanda bai da komai inda za a kwana ana inda za a wuni ana ruwan sama to shi fa network ya ɗauki la yamliku an wa huwa ahwaju min alfaqir wa huwa allazi la shay'a lahu jumla bai da komai hannu baka hannu ƙwarya kun lura da kyau ko wa ishtaratu fihi an shar'anta ga shi faqiri eh, an shar'anta ga shi miskini wa fil faqiri da faqiri al islam ya zama musulmi wal hurriya kuma ya zama da ba ba kafin a basu zakka kenan kafin a ba faqiri zakka ko kafin a ba miskini zakka dole ya zama musulmi musulmi ake ba zakka ɗaya kenan ko kuma ya zama ɗa ba bawa ba domin bawa wajibi ne ubangidan shi ya ciyar da shi yanzu mun samu mutane nawa biyu an samu alfakiri shine yana da mallaka wani abu kaɗan amma miskini shi ba abin da yake mallaka ko mashin ɗin nan bai mallaka lura da ko amma mutumin da mashin ɗin zai tsaya ya ci dubu biyu ya kashe dubu biyu dubu uku dubu hudu wannan miskini ne wannan ba miskini ba ne ya za a mutum yana da mashin ɗin shi ya tsaya mashin zai ci dubu biyar kuma yana ya samu ya bayar ya zama miskini eh ba miskini ba ne arama an fitar da kai daga ciki asalis na uku al'amilu alas zakati wanda masu aikin zakka masu aiki akan zakka kasa'i kamar wanda zai zuwa ya karbo waɗanda za su yi lissafi za a ce kai ma wani kai ma wani kai ma wani wani za a tara list za a yi aiki za a karɓo masu karbowa daban masu tarawa daban masu yi list ɗin waɗanda suka kawo da list ɗin waɗanda za a ba da kuma waɗanda za su yi aiki watakila an kawo ta buhu buhu ne kullum ko za a canza musu buhu ko za a yi musu lissafi ko za a ɗinke da sauransu wa kana ghaniyan ko da mawadaci ne shi maka karanta yanzu a hadisi arrabe na hudu almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake lallashin zuciyarsu wa hum qawmun kuffar su ku waɗannan mutanen kafirai ne mutane ne kafirai yu'tuna za a ba su zakka targhiban fil islami domin a kwadaitar da su musulunci domin a kwadaitar da su musulunci illa ya kai kansu sai a ba su alhamisu na biyar arriqabu in kun abubuwan da aka faɗa ne a su malam mai ya ɗauko yake bayanin su arriqab ayar an cewa fi riqab me arriqab sai ce wa huwa raqiq shine bawa almu'minu da yake mumini shi bawa ne mumini yushtara sai a saye shi wa yu'taqu sai a yanta shi wa wala'uhu lil muslimin sai jibanta al'amuransa zama ga musulmai ne baki daya duk ana yi da kudin zakka asadis mutum na shida ko sunfi kaso na shida algharim shine wanda bashi ime katutu wa huwa manistadana shine wanda ba shi ya danne shi fi ghairi safahin ba tare da shashanci ba babu shashanci a ciki ba wai ya je ta manni ba ne abokin shi yana rawa ko yaron shi ya yi graduation ya gama nursery ko ya gama primary ya ɗibi kuɗin gaba ɗaya ya je mai graduation a ga wannan safihi ne yaro ya gama nursery ko ya gama firamare ka dibi kuma kudin gaba ɗaya kudin mutane ka je ka ce ka yi hidima a yaron ka yana yaro ya gama nursery me ya taka yanzu <laughs> eh. kuna jina da kyau ko saboda haka manista dana fi gairi safahin wanda ba shi yi mai katutu ba ta hanyar shashanci ba ba wai zuwa iya aure cewar shi fa gaskiya ya riga ya musu ya ce musu yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda wai ya yi karya kenan ko saboda ka yi ɗibi kuɗin mutane je ya kashe kaga duk wannan dan bashi ya ci bashi ba za a ɗibi kuɗin zakka a biya mai bashi ba gobe ma sai wani saboda haka duk wanda aka sani yan uwan shi yan kasuwa makwabta da danki sun tabbatar wannan karyar arziki ce didi gwargwado yana da kulawa ba ba a san shi da shashanci ba ba a san shi da almubazzaranci ba ba a san shi da eh, ballagazanci ba kawai dai tsautsayi ne asara ce ta afka mashi ya zama bashi ya mai katutu sai a ɗauko cikin zakka a bashi mana a biya bashi ɗin wala fasadin kullura da ke ko kuma ba tare da barna ba wala ya jidu wa fa'an bai samu abin da zai biya mutane bashi ba au ya kunu ma'ahu malun ko kuma ya zama yana da dukiyar amma bi iza idainihi ta yi daidai wa da yana da bashin da ake bansa wannan da ya halatta a bashi zakka kuna ji da ke ko kuma a bashi zakka domin ya biya bashi duk waɗannan abubuwan suna da sauki za a iya bincike a san adadin waɗanda suke ban shi bashi da nawa suke ban shi bashi ranar sai a kira shi a ce da waye da waye suke ka bashi shi su zo su karɓi bashin su sai a biya su bashi da dama an faɗuwa ne da nassin bashi amma kai da zaka bashi zakka kai da shi kai da shi zaka bashi zakka kuma kana bin shi bashi ba za ka ce dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan da nake bin ka bashi na ban maka ita zakka a baya ciki kuna ce na da ke ko bai ciki ba ka fitar da zakka ba ba ka fitar da zakka ka ce kana bashi dubu ɗari amma ka ban mashi ita zakka a ta so mai shi da ƙawa asabe na bakwai sabilullah wal biyu bihi al jihadu abinda ake nufi da shi shine jihadi dunal hajji ban da hajji daga ba a daukan zakka a biya wa mutum hajji ba a daukan zakka a biya wa mutum hajji hajji manista ta ilai sabila ne yawa fayidu fa'ulil ghazi sai a bada zakka ga mawadaci ga mayaki ganiyan kana mawadaci ne au faqiran ko faƙiri ne mina sadaka cikin kayan zakka ma yun fi fi ghazwihi abinda zai ciyar a wajen yakinsa mun samu mutum bakwai sai a samin na takwas ibn sabil matafi wa huwa musafiru shine matafi al-gharibu da yake bako yi uta bi salasati shuruɗin za a bashi daga cikin zakka da sharuɗa uku Allah ya kuna safar hufi ma'asiya tafiyar kar ta zama ta laifi ne za su tafi asharar leni kullura za su tafi ko garaya ko bori za su tafi ko dai wasu gantali za su tafi ko za su tafi kalan kuwa duk dai wasu abubuwan da ba musulunci ba sai kudinsu ya gaza musu ya ce musu su koma gida ba za a ɗauki kudin zakka domin ka ɗauki kudin zakka kuma ku ce su ƙara gaba wa an yakuna faqiran bil mawdi alladhi huwa bihi ya zama fakiri ne a nan inda yake a nan inda yake zama fakiri ne wayan kana ganiyan fi baladihi ko da yana cikin masu kudin garinsu yanzu kuma ya haɗu da tafiya kulura sai zamana gashi a wani garin ya sa atm din ya sa atm din an ce mai ba service ya sa an ce sake sa lamba ya sake sawa ta haɗi dan kasan yanzu sai mutum ya dinga ganin ai ga atm nan ba ina ba a hankali tafiya da ka ganta qita'atun min al-azab sai ga a garin ku kai waɗannan abubuwan a garin ku sai ga yanzu kai ne zaka ce ka je kwamitin zakka na jihar ce don Allah guzanin ka yanki kai da kanka kada kana ta mamakin kanka saboda atm din ga sunan sun kisi tunda watakila bankuna sun kisa sa kuɗin a an ce yanzu kaɗan kaɗan masu ke sa kuɗin fa fa fa sai ga an ce ba sabis ka ba ba ba ga ba ka za ka shiga banki ka cika tela a ce ayi yanzu karfe uku suke tashi kullum da ke ko kuma ka shiga kada shi aka ji shi zan ya cika ko kana shiga ta buga ta buga ta ce ba sabis ka san in za ka cire kuɗi a banki sai a ce ba sabis amma in za ka bayar sai a ce ka kawo in an kawo sabis sai a sama ka bature wai yahudu wa Allah ya ji da man yusallifu kuma bai samu wanda zai bashi bashi ba zai bashi rance ba wa yusaddaqu idza da'a kuma a gasgata shi in yayi da'awar annahu bin sabil shi matafi ne in yayi da'awar haka an gaiwa za a gasgata shi sai aka gasgata shi to sai a bashi ibn abi mai ziyafa ya rasu shekara ta 939 shi yake wannan bayanin cewar in aka gasgata shi a da'awar da ina ga yau wani ne fa ya tashi a masallaci ya daga folda ta asibiti ya ce don allah a taimaka mashi ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza aka yi ta bashi shi kuma maimakon ya karba sai ya zama kamar zai sa hannu aljihun mutane ya cira sai wani ce to ai a asibiti ba a ba mara lafiya ba a ba patient folder kati ake ba shi mai kawo folder wani sa kawo magani ana duba ba komai a cikin takardar asibitin ko rubutun a ba a ciki ko rubutun a ai bai sai kati ba dan yanzu sai kati za a rubuta sunan shi a paper ba komai a jikin paper kullum da ke ko so dole ne ka ku bincike shi ku gano ina zai je daga nan daga kaduna zai je sai a hada shi da wani ya kashi gareji ya bada kuɗi a mota kaza ke kuma ga wannan shi ne mana ya za a kai da kake wayayyen mutum mai da'awa kuma a ce kawai dan ya ce maka fi ya tashi yana kuka shi kenan sai wai tausayi kai ba za a je da kai ba shi kawai mu masallacin mu da sauki alhamdulillah ina ne kake zuwa kaza kaza wala wane sashi a mashin ka kai shi asibiti a sami abinci ya ci abinci a bashi ruwa a bashi a kai shi gareji na ci asibiti a kai shi gareji shi da ya kai shi gareji din daman ya sai da kuke zai ba zai ba masu mota ne kudin shikenan wani da aka kai shi aka ba da kudin sai su yan kamar yanzu ka ce ba ba wannan ba tafiya zai yi ba amma in ya tafi shi kenan in bai tafi za mu dawo muku da kuɗin ku sai aka sa a mota da ya haka ya haka sai ya fice daga motar da ya gaba a ganin shi sai ya fice daga mota to waɗannan su ne waɗanda ake baiwa zakka shin za a biyo su ne a jere sai an fara inna masadaqatu inna masadaqatu lil sai an fara gabatar da alfukara sun kare sannan sai a je wani masaki sannan sai a je kaza sai a je kaza sai a je kaza sai mu koma karatun mu na muwatta قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد آم أو آمين أو, أو, أو أعوام قال رحمه الله فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك رحمه الله وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام قال مالك إمام مالك ابن أنس ياتي al'amur indana al’amurin da ke garinmu nan na madina fi kasumi sadaqat abin da ya shafi rabon zakka abin da ya shafi rabon zakka na zalika lalle wannan rabon na zakka la ya kunu bai kasancewa illa ala waje ijtihadi min alwali sai a karkashin kan yadda ijtihadin gwamnan yankin ko kuma babban jami'in wakilin gwamnati da yake jagoranta zakka ya gani kuna jina da ke ko don mun faɗi cewar ya halatta ita zakka ka raba ta da kanka ka yi list ɗinka ɗaya kenan kuma ka je ka danƙa ma kowa da hannunsa ba zakkan nan ta tada talauci ba kullum da ke ko ba zakkan nan ta tada bukata ba zakka dubu biyu dubu uku ya kaga ta tada bukata ce amma a danko zakkar da zai fitar mulli abin nan zai fitar da dubu ɗari uku ne ya raba mutum uku mana kowa dubu ɗari ɗari sai ka ji an numfasa ko to ya raba mutum shida na nan hamsin hamsin sai ga nan da na malam fa abubuwa an ka ji ƙasa ta ɗan ɗauki laima shi ne a man zaka dubu biyu dubu uku dubu biyu dubu uku sai ga wannan sai hankali saboda mutum zai iya raba zakashi da kansa nau nan ɗaya zai iya haɗa kwamitinsa ya ce ya ba su amana su raba zakar nawa kenan biyu zai iya ma kungiya ta musulunci kulwar da ke ko ya ce ga yadda yake so a raba mashi zakarsa su raba mashi abinda ake bukata duk wanda ya saka ya aminta da kai ne duk wanda ya saka ya aminta da kai kai iya kokari ga ka sauke wannan amana yadda ta kamata kuna ji da ke ko kuma zai iya kaiwa zakka board ko zakka commission duk zai iya kaita in har ya kaita ta yi ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau to in an tashi rabon zakka din ya ake yi sai ya ce la yakunu illa ala wajhi al-ijtihadi min al sai dai kwarkwadan ijtihadi da aka yi fa ayyul asnafi kanat fi al kowanne nau'i daga cikin takwas ɗinnan da muka ambata ya zama na suke da bukata wal adad kuma suke da adadi mai yawa utira zalika sinf sai a gabatar da wannan idan aka duba aka ce a yanzu halin da ake ciki a waɗannan guda takwas da muke bukata wanne bangare ne suka fi bukata wani ke sauraro alfukara wal masakin ko su suka fi bukata to sai a rinjayar da su sai a basu sai a basu wa'asa kuma abin ya ana fata an yantakila wata rana a tashi daga wannan sunfi din an yanta kila zalik zakata ta shirga wannan sunfi din ila sunfil akhar zuwa wani kasa waɗannan aka ba su za a iya ɗaukar shekara ɗaya shekara biyu mudin fari nau'i kaza mudin fari nau'i kaza a ga yadda shekara ɗaya shekara biyu shekara uku in aka rage yawansu sai kuma mu ɗauko wani sunfi ɗin magani wani kasan magani duk ya haka ba da amin au amin bayan shekara ɗaya shekara biyu sai kuma a tashi zuwa wani nau'i ɗin au awam ko kuma shekaru ba ƙayyade ba fa yi usaru ahalul haja sai a fifita masu bukata matsanancin bukata wal adad kuma da suke da adadi sai a fara gabatar da su haifu ma kana zalik a inda ake da haka din a inda ake da haka din su ake fara gabatarwa wa ala malik ibn anas ya ce akan wannan ne adaraktu man arda min ahli al-ilm na riski waɗanda na yadda da su cikin malamai suke akai man arda min ahli al-ilm ina fatan kun mai cewa da kyau saboda ka waɗannan asnaf da ake gabatarwa waɗannan asnaf da ake gabatarwa guda takwas ina fatan kun fahimci magana ta da kyau da aka zo za a fara gabatar da su sai ya ce ku ku ku uku ne ku ku biyar ko kuku tara yasa shine ciyaman ɗinku a kan yadda za a yi kasafin zakar ga ta nan a ƙasa miliyan 150 ce za a raba mhm. shi na aka ce fukara da masakin aji ne mai faɗin gaske ina fatan kun bayanci wannan da kyau daga ciki akwai wa ma'aikatan gwamnati suna ciki wani ce to in ba ma'aikatan gwamnati ba to su waye abu ne sauko na yi maganar su tunanin mu shine duk wanda ke aikin gwamnati to bai ciki kun lura da kyau ko me yasa ake ganin haka saboda yana tsaf tsaf tsaf ka lura da kyau yana zuwa wurin aiki ne yana ganin yadda ake wanka za a tafi yana ganin yadda ake brush eh mana shi yasa ka ga sai ake ganin tsaf tsaf tsaf tsaf mhm. to ma'aikatan gwamnati wanda ya ce abin ba aikin gwamnati ake kallon mutum ko kasuwar shi ko malami ne abin da ake kallo shi ne faƙiri ko miskini wa fi sabilillah wa fi sabilillah malamai za su shiga ciki ta yadda ku lura da kyau ai akwai fuskoki akwai fuskoki in ya zama da ta fi sabilillah ne malami zai shiga ciki ko da malami mawadaci ne zai shiga ta wa fi sabilillah kun lura da ke ko in ba zai shiga ta wa fi sabil tunda malam ya nasanta mayaƙi ne to in malami ne gashi malami amma kuma yana cikin fakiri ne ko miskini zai shiga ta ciki sai kenan yana da fuskoki da zai shiga in mata akwai akawalu nan babu akawalu kun yi shiru a wai kuma ni ake kallo na faɗi ma'aikatan gwamnati duk kowa ya ce za a ba a kallaci juna ba shi kuma malami kun lura da ke ko ana ba dangi na kusa ma'ana gashi malami gashi kuma fakiri gashi danginka na kusa sai ka fara bashi duk waɗannan abubuwa kada yi wasa da su so kullum a fara ka gaga gashi dai kuma yana da wasu abubuwan da ya kama bayan talauci kuma akwai wasu abubuwa gashi talaka gashi malami gashi talaka gashi ɗalibi gashi talaka gashi ɗan makaranta gashi kuma shi wannan talaka ne kadai ba dalibi ba wa za ka fara gabatarwa talaka dalibi amma kaga da aka ce talaka malami sai aka ga a malami kuma ina fatan kuma mai ci so waɗannan al'amurra ɗin duk abubuwa ne da za kake ganin musulunci ya yi domin a rage zafi na babu shi shi wanda aka ba ya ji daɗi wanda ya bayar ya ji daɗi ita zakkan nan ba ta halatta ga ahlul baiti ko da ko da ciki mawadata ɗin ne shine abin a sunnatu na shartahu Allah ya kona min ahlul baiti daga duk wanda yake cikin ahlul baiti ya cewa a bashi don albarkacin kakansa wai shi su sharifai ne amma a bashi domin albarkacin kakansa kaga wani ayyadi biyu sai na yin faru قال رحمه الله قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى وليس للعامل ما da wani kaso da shari'a ta yanka musu illa ala qadri ma imam sai dai a gwargwadon abin da shugaba yake ganin zai ba su ma'aikatan sun kasu kashi akwai ma'aikata da kai kasa ka ka kafa su kwamitin da za su kula maka da zakka da lissafawa da bayarwa kaga kai tsaye wannan kai kasa su saboda haka in ka kasafta ma ka aika goris akwai 'yan dubu hamsin hamsin akwai 'yan dubu ɗari ɗari akwai 'yan dubu ɗari da hamsin hamsin haka ka shirya waɗanda zakka bana da za ka fitar akwai waɗanda ka ware su su 'yan dubu hamsin hamsin ne akwai waɗanda ka ware su su dubu ɗari ɗari za a ba su akwai waɗanda ka ware su dubu ɗari da hamsin hamsin za ka ba su kaga su waɗanda suka yi ma aikin sai ka ba su dubu ɗari biyu kuna jina da kyau ko kaga sai zama ba zai sa ido a kai ba ba za a ba shi dubu hamsin ya cire dubu biyar ya kai dubu arba'in da biyar a ba shi tukuici kuma ya karɓa ba wannan dama asali mutuwa zuciya ce take kawowa asali mutuwa zuciya ce kuma galibi za a ga ɗabi'un 'yan najeriya ne a gani ko shi kuma kudin zakka kaga wai wani ne an bashi kudin siyasa sai ya kirga sai to ya gama ana kira kudin siyasa me kai da za a baka kaga katilin makatulin kenan uzu billahi min shaitanir rajim saboda haka wal amilina alaiha sai mu dawo ma'aikatan zakka na shari'a commission ko na zakat board ana biyan su albashi ko ba biyan su albashi ko akwai zakka a watan ko babu zakka a watan su suna cikin wal amilina alaiha eh a ba akwai special duty ba da ake ba da allowance dinsa ai ka lura wannan babu albashi ya sanya ku kwamiti ne da za ku mai harkar zaka yanzu in an kammala zakar bani shi yana kwamishi din ya rushe kansa eh ko zai dauke ku ne duk wata yana baku albashi yawwa to ga wannan kai tsaye zai bayar ko mawadata kuke ko kun bishi wadata kamar yadda muke karatu za a fitar da zakka a ci za a baiwa ma'aikatan zakka yanzu waɗanda muke ma'ana ma'aikatan kwamitin da ya sa yanzu waɗanne nake magana wanda gwamnati ta ɗauke su aiki a hukumar ba da zakka da wakafi ko hukumar tara zakka da wakafi ba akwai su ba musamman jihohin da suka gabatar da shari'a musulunci to shin su ma'aikatan in an kawo zakka za a ware musu a ciki tunda gwamnati tana biyan su albashi shi ko albashin nan ko a wata an samu zakka ko a wata ba a samu zakka ba za a biya su albashi kwana jina da kyau ko sai muka ce ai akwai abin da ake kira special duty ko ana baka albashi kana aiki a waye ana baku albashi sai kuma jarabawa ta zo ba za ku je aikin waye ba ba akwai allowance na musamman ba wadda dole ku ana ba su albashi idan aikin zakka ya zo suka je sai a ɗauka a ciki a ba su ba za a kafa hujja da cewar kawai ana ba su albashi sai dai kawai su karkasa su sai a koya mai mutane dan hali Allah ta'ala ya sauwa. su ɗin ma ba su iya shiga ta wal fuqara'u ba ma, idan ta idan fakire ne kenan eh in ba su shiga wal amilin ana yi wato ai in inna masadaqatu lil fuqara su ma sai su shiga ta wannan angul din ita na. kamar shugaba ran da ya zai shi ranar zai raba ko dai ya cewa bari ya dakatar da watan nan gabaki da aka karɓo zakan watan nan sai a raba shi kamar gina eh ya a'a ya dangana ga irin yadda aka samu din ya dangana ga irin yadda aka samu da kuma kaga in an samu akwai sa rai za a ƙara ka san gwargwadon yadda ta taru da yawa gwargwadon yadda in an raba za ta yi danko a hannu danko shine za ta manni ba wai kawai za ta wuce ba hausa ta ba ta karfi ba ko to shi yasa wani lokaci sai ga an tara an tara an tara kun da ke ko? Mm. Eh. a'a wanda kake bi bashi na dubu ɗari sai ka zo fitar da zakka sai za ka bashi zakka dubu ɗari da hamsin sai ka kira shi ka bashi zakka dubu ɗari da hamsin ya wuce an gama a wannan lokacin ba magana ka ce ba ka fahimta ba ne ba magana ka ce ba ka fahimta ba ne kalwar da ke go kuna yanzu dai ka gama ka bashi ai a wannan lokaci tabbatin masara ke je su abinci ya je su abinci sai ya kawo maka 100 abin nan 25,000 ce a rage wannan shi ke sai ya karba ai ya je ya dawo ne ka sani a wannan ne ko ba a wannan ba ne shi kenan an gama na a yanzu sai mun zo tafsiri ke yanzu gaba ɗaya sun cancanta saboda alfuqara'u da ana cewa fakiri da miskini wanne fi wanne ne mabukaci wasu ka ce miskini shine mabukaci domin au miskinan zama tara ba ba shi da komai shine zama tara ba a haɗe yake da ƙasa sai suka ce ai miskini har ya mallaki abin da yake tafiya akan ruwa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba eh, eh, kanat lil masakin ya'maluna fil bahr masakin suna da jirgin ruwa suna aiki a masaki ne waɗannan ah, kaga ta yadda ake da masali wannan jina da kyau yawwa saboda mu fahimci zakka ga inda ake raba ta in mutum bai raba ta yadda ya kamata ba ta yi ba ƙwarai kuwa in mutum bai raba ta a yadda ya kamata ba ba ta yi ba ana bin shi zakka domin ba kyauta ba ce wannan haƙƙi ne na Allah kuma shi ya ce ga yadda za a raba in mutum bai raba yadda aka ce ya raba ba

ya ce abin da ya sa magana da muka yi na mai iziya ya ce fakiri da muskini dole su zama musulmi sai ce kuma ayar an faɗi wal mu'allafatu qulubuhum eh waɗannan wasu jama'a ne da suke kafarai ake ganin su waɗannan in an ba su za su musulunta annabi sallallahu ba ya ce da wani a bashi raƙuma kaza ya ce a ƙara mushi ya ce a ƙara mushi ya ce sai ya fashe da kuka sai ya ce da mutane su wasu musulunta su bi wanda yake kyauta baya tsoron talauci ba raƙuma yake gani ba raƙuma an bashi an ƙara mashi an sake ƙara mashi sai ya fashe da kuka talaka ke na eh na kwamiti na zakka na ina kenan Eh, na gwamnati ai ba kwamitin zakka bane ko zakat board ne eh na wannan kaga zai zama zargi kenan ku lura ma'ana dai ma'ana ita zakka mu riƙe wannan da kyau ita zakka idan aka karɓe ta ana raba ta ne ga waɗanda suka cancanta duk wanda aka ba shi zakka aka kawo zakka sai suka rabi a tsakaninsu kuma alhalin gwamnati ta sa su wakilanta ne na karɓar zakka sai suka rabi a tsakaninsu wannan su tsoron Allah ɗaya sannan ita kuma gwamnati kar ta fahimci wurin wurin addini ne ba sai ta sa ido ba ta sa ido sosai ta ga me ke faruwa ina fatan kuma yaci ci magana ta da kyau ta sa ido sosai ta ga me ke faruwa dole ne wajibinta ne ta sa ido don wani lokacin eh, za mu samu lokaci mai magana akan wakafi wani lokacin sai mutum ya ga aibatin addini ne kayan Allah ne kamar idan ka sa ido kamar baka yi don Allah ba ba wanda ya faɗi wannan in baka sa wa mutane ido ba kai ka yi don Allah su sai su yi don kawunansu su haka ne ko baka bane kai ka yi don Allah su sai su yi don kawunan ku sai su bata maka niyya ka su bata maka tsarin ka saboda ka ka yi discipline da su mun lura da kyau ko zakka ta kuɗi zakka ta amfanin gona zakka ta dabbobi zakka ta fidda kai duk wannan in ka kai inda gwamnati ta ware domin a ba da zakka a karɓi zakka a raba ka kai ta yi kuna jina da ke ko ta yi nau kenan ɗaya idan kai ka raba da karan kanka ya yi nau kenan idan kai kai kai create din wani kwamiti ka haɗa waɗansu kwamiti ka hannanta musu ka sa ido akan yadda suka yi suka yi ta yi abin da ake bukata dole a raba zakar a tsarin yadda musulunci ya faɗa inna masadaqatu lil faqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili fariidatan min Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau duk wannan maganganu malamai sun tabbatar da su sun yi bayanin su dama magana akan wafi sabilillah nan ne malamai suka kara bayani shin wafi sabilillah za a ba makarantar islamiyya zakka ya ɗebo 550 ya ce gashi islamiyyar ku ya ba ta zakka eh an ce fi sabilillah eh kuna shi da kyau ko shin tunda an ce wa fi sabilillah mayaki aka ce domin yaki na ɗaukaka addinin Allah shin makaranta ita ma wuri ne na ita ma wuri ne na ɗaukaka addinin Allah majalisin karatu wuri ne na ɗaukaka addinin Allah ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko wannan kenan inda ake bayar da zakka shine asali shine a inda aka karba nan za a bayar haka nan salama ya faɗa mu'az ice tu'khafu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim za a karba a mawadatan cikinsu su mutanen garin a mayar wa talakawansu su mutanen garin kuna jina da ke ko saboda haka saboda haka in ya karba a nan mina in mutum yana kasuwanci a nan mina alhalin shi kuma mutumin kwanta gora ne ko mutumin bidda ne ko mutumin sokoto ne ko mutumin kano ne ko mutumin kaduna ne amma a nan mina yake a nan ya samu kuɗi a nan yake kasuwancinsa to ba zai ɗibi kuma zakkar ya mai da ita garinsu ba sai idan inda ya samu kuɗin kuma babu talaka kun da kyau ko in kuma akwai bukata da ya tabbatar da ya rabar da kaso mai yawan gaske ana to min aghniya'ihim turaddu ila fuqara'ihim wannan shine saboda haka a karɓi zakka ana idan mutum ya zama yana da shaguna kai mai da muke magana yana da shaguna a Mina yana da su a Kaduna yana da su a Lagos yana da su a Kano yana da su a Sokoto kaga duk zakkar lokaci guda zai fita sai ya zama na yanzu ba kuma zai ce zakkar Lagos daban a'a zai haɗa lissafin dukiyarsa ne da ya mallaka zai fita mata da zakka sai mallaki miliyan miliyan da zai fitowa da zakka ga ta a ƙasa shine naira miliyan 150 su ne zakar bana nawa ne kudin kenan miliyan 150 su 40 kun gane ku to ku lura da kyau yanzu waɗannan kudaden ya halatta ya ce a lagos a raba kaza a can a raba kaza a can wuraren da yake kasuwanci ya samu kudin ya ce a rarraba wasu wuraren wasu kudaden a wuraren saboda dama yana da business din shi a wuraren amma a noma amfanin gona masara shinkafa alkama a bidda sai kuma a ɗauko ta a kawo ta mina a noma ta a can sai a raba ta a can gwamnati sai ta tura wakilanta su sa ido a can ina fatan har sai an ga cewar daidai gwargwado dai an kakkaɓe talaucin da ke wuraren sai kuma a ga wani wuri za a nufata ina fatan kuma bayyance ne da kyau ba za a bari ba sa ya ce kamar eh, mutanen da ke cikin birane kullum da ke ko yan wasu da ke karkara sun san halin da suke ciki su kuma na karkara sun yi noma sai ce kai halin da suke ciki din nan ba zai ba sai an tura musu kun gane ko za ga wannan a cikin mutane kaɗan ne kaɗan ne ƙilla ne sosai aƙallu adada mutumin da ke birni a eh, yake karkara kasan ba a cewa ƙauye garin su kare ko ya ce shi ma kai shi aka mutumin da ke karkara ya yi tsammanin wanda ke birni yana cikin wani yanayi kaɗan ne sai masu hankali sosai ne suke fahimtar haka amma ba ka ba shi gani yake yi ma kawai e wai saboda in ka shiga kana wanka ne ya inga da haske kana wanka ne kana canza kaya kana guga kun da ke ko to wannan fa kaga yanzu yana nufin an ɗauko ta daga ƙauye an kawo ta binni ya ce ɗan uwan shi na jini wa ko kani haka da sauransu insha Allah ta'ala ta yi kun fahimci karatu akwai duk wanda tun ranar da muka fara magana akan kitabun zaka akwai wanda bai taɓa fashi ba na ji shiru ne baka ce komai ba dole ne aika in za ka ba da ijaza wa za ka ba mana in za ka ba da satifikir ya lakanci zakawa za ka ba ka yi fashi aha yanzu mun zo ƙarshen karatu ne akan kitab na zakar dabbobi yanzu sai malik ibn anas sai biyo shi kuma da babi na ƙarshe da zai rufe zakar dabbobi shine babu ma za fi akhdhi sadaqati wa tashdidi fiha wacce za mu tashi a darasi na gaba da izinin Allah sarki daga shi kuma sai ya bude shafin zakar amfanin gona sai kuma za mu shiga zakar amfanin gona daga shi kuma sai kuma a shiga abin da ya shafi wasu kuɗaɗe da ake karba na shigo da kaya cikin kasashe na waɗanda ba musulmi ba Allah ta ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك